الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين na roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙonsa subhanahu wata'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai za mu tashi a aya ta 95 suratul an'am insha Allah bismillah ma yusuf a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الله الحب والنوى الحي من من الحي ذلكم الله فأنا karanta a yau ayoyi ne da Allah maɗaukakin sarki ke kawo hujjoji hujjoji na irin aikace-aikacensa na irin ababen da ya yi wanda ya cancanta a bautata masa shi kaɗai waɗannan abubuwan da Allah ya lissafo ɗin nan don kafa wa mutane hujja da jawo hankalinsu da karkato da tunaninsu su yi la'akari da waɗannan abubuwan su ga in ba Allah ba akwai wanda zai iya yin su matukan ba wanda zai iya yin su Allah ne kaɗai ya yi su to ya kamata shi kaɗai za a bautawa ya kamata shi kaɗai za a godewa ya kamata shi kaɗai za a kaɗaita a rike bai kamata a ɗauko wani a haɗa da Allah ba domin shi wancan da ka haɗa da Allah ɗin bai maka waɗannan abubuwan ba bai maka waɗannan gatan ba duk waɗannan abubuwan da za mu gansu Allah yana kawo su ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ni na muku kaza ni na yi kaza ni kaɗai na yi kaza ni na muku kaza ashe bai cancanta ni ɗin nan a bauta mun ni kaɗai a gode mun ba me yasa za a bar ni ni da na yi waɗannan abubuwan a kamo wanda bai yi ba a riƙe shi a ce shi ne Allah in wancan din Allah ne nuna ma duniya abin da ya yi wa mutane shi din da ya yasa kake bauta mai ka sake Allah shi Allah ya nuna wa duniya nashi ya yi din ina fata an gane ko to daga nan Allah zai rika listin ɗinsu ya kawo su ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya Allah ya ce inna Allah lallai tabbas inna harafi ne da yake ƙarfafa magana inna laha lallai tabbas Allah shine faliqul habbi shine ke tsaga kwaya kwaya seed kwayan da ake shuka abu ake shukawa har ku samu abinci Ɗauko kwayan masara ka ajiye a gefe dauko na gero ka ajiye a gefe dauko na dawa ka ajiye a gefe Ɗauko kwayan shinkafa guda ɗaya. ka ajiye ta a gefe ɗauko ƙwayan alayyaho ka ajiye a gefe ɗauko na abin nan timatir sai ka ga abu lama-lama haka kawai kamar soso-soso ɗauko shi a gefe ka ajiye in ji Allah Ka ga kai za ka iya tsaga wannan kwayan akwai mai iya tsaga wannan kwayan in na masara ka ɗauka akwai mai iya tsaga shi a inda kake ganin shi inda ya fidda maka totuwan masara daga cikin shi ya fidda maka karan masaran ya fidda wannan ganye ganyen da karmamin ya fidda wannan abin da yake fitarwa can kaman shinkafa shinkafan dauko kwayan alayyaho ka ga yadda kwayan alayyaho yake ka duba ganye-ganyen alayyaho da Allah yake tsaga wannan kwayan ya fito maka da ganyen alayyaho ya fidda wannan abun eh, itacen alayyahon ya fidda jijiyoyin nan duka a ina suke kai in ka ɗauka ka fasa ina za ka gan su cikin wannan kwayan in ka fasa gari kawai za ka gani gari kawai za ka gani ɗauko na timatir ƙwayen timatir dai ka gan shi kama wani soso-soso ka ɗan tsaga shi in ji Allah ina za ka ga ganyen timatir ɗin ina za ka ga saiwa saiwa saiwa na timatir ɗin ina za ka ga su kwayan timatir ka ga timatir an ɗebi cikin kwanon sha duk daga wannan ɗan kwayan ya fito waye yake yin wannan wa zai isa ya yi in babu Allah ce to inna Allah falikul habbi ni Allah ni nike tsaga wannan kwaya anything seed seed kwaya ni nike tsaga shi in ji Allah subhanahu wataala naka ka jefa shi ne kawai a ƙasa naka ka jefa shi a ƙasa sai Allah ya yi maka duk waɗannan ayyukan wannawa da ƙwayan dabino annawa ƙwayan dabino abinda ya shafi su kuma ƴaƴan itace especially na dabino ɗauko ƙwayan dabino gashi na in ka ci dabino zo ka dandake shi ka faffasa shi ka ga ina ina bishiyar dabinon nan da yake tsawon da har ya fi ka tsawo a cikin wannan ƙwayan Allah ya tattara wannan bishiyar sannan ya tattara waɗannan tsumagiyan rassan dabino duk a cikin wannan kwayan ya tattara su ya sanya su a ciki kai kuma in ka fasa gari za ka gani sannan ka zo kuma jikin shi bishiyan dabino ka ga waɗansu ɓawo ɓawo ɓawo ɓawo wanda za ka riƙe sannan ka je ka ga ƙaya-ƙaya sannan kuma ga ganye-ganyen a makale a cikin waɗannan rassa na dabino ɗin sannan kuma ya fito maka da mai nonon dabino manya-manya ga sunan da kwayan dabinon kuma kana ci duk kwaya ɗaya ne fa ya fidda waɗanda ya producing nasu Allah ce ni Allah tabbas ni nike muku wannan aiki inna Allah faliqul habbi wan nawa sannan banda wannan kuma ya kana bangaren abinci gonaki sai ya kama na bangaren bishiyoyi ya buga misali da bishiyan dabino kawai sannan banda wannan yukhrijul hayya minal mayyiti Allah madaukakin sarki yakan fidda rayayye daga matacce malamai suka ce kwan kaza kwan tsuntsu duk wani abu mai kwai haka to shi kwan zaka same shi matacce ne da zaka ajiye shi haka bai motsi bai motsi amma sai kaga an ajiye shi na wani lokaci sai kaga ya fafe hatta ma bincike na zamani kwan kaji wannan zaka ga an ɗebo su an ajiye su an sa su incubator haka an an sanya su kawai can kwan nan da yake babu komai bai motsi matacce ne can in aka ajiye shi zuwa ga wani lokaci da bincike na ilimi ya nuna sai kaga kawai ya sai kaga yau da gobe kaga ɗan ɗan ɗan tsako ya fasa shi ya fita in ka je daji matsuntsu haka duk wani abu mai kwai kada ce menene duka ya ka samu ya fito kaza ne za ta zauna tana dumama kwan tana dumama shi tana dumama shi har ya kai ajalin musamma lokacin da Allah ya kaddara masa halitta sai kaga wannan kwan da yake matacce ne bai motsi sai kaga can mai rai ya fito ya tsaga shi kawai ya fito yukhrijul hayya minal mayyit kenan wa yukhrijul mayyita minal hayy vice versa sai ya fidda shi kwan matacce daga jikin kaza ita kuma rayayya din ko wani duk tsuntsura yayye he kaga ya fidda kwan kwan matacce ne ya fito daga kaza mai rai can idan aka kwana biyu wannan mataccen kwan kuma sai ya dada fidda kaza mai rai ko wani dabba mai rai ko tsuntsu mai rai wa yake wannan Allah ce ni nake muku in akwai wani ya zo ji Allah subhanahu ta'ala waɗansu suka ce fidda rayayye daga matacce din nan da matacce daga rayayye abun ya haɗa abubuwa da yawa fidda mai imani daga jikin kafiri fidda rayayye daga matacce ne sai kaga kafiri makiyin Allah da manzansa sai Allah ya fidda mumini salihi taqi masoyin Allah da manzansa daga tsatson shi wannan kafirin shi matacce ne amma an fidda rayayye dama kafiri matacce ne wanda bai san salatin annabi ba bai bai san tasbihi ba baya bauta baya komai a mace yake ba basira ba kwakwalwa da za ta yi gaidin din shi zuwa ga kiyama yanda zai rayu da kyau mumini kuma Allah ya bashi ilimin rayuwa a duniyan kuma ya bashi na lahiran kuma shi ya hada both shi kafiri duk tunanin shi yadda duniyar shi za ta yi kyau kawai amma da an zo wani abu bayan lahira daga kabari din nan bayan lahira kafiri bai san maka komai ba anan duk wayewan shi da digiri din shi da wani professorship din shi duka bai san abinda bai da ilimin abinda zai wakana daga ran da aka zare ran shi bai da ilimin zaman kabari bai da ilimin tashi daga kabari bai da ilimin wani akwai wani siradi bai da ilimin cewa akwai wani mizani bai da ilimin cewa za a tsaya gaban Allah bai da ilimin wata aljanna bai da ilimin wani wuta abinda ya sani sai ya maka plan na shekara dubu wanda za a yi achieving din shi a duniya ya alamuna zahiran minal minal minal hayati menene wa hum lil akhirati ghafilun lahira kan zero suke lahira zero amma ka ganshi a nan duniya ba wanda ya kai shi kwakwalwa da plan da tsari da yanda za a amma bai iya na lahira hatta na kabari nan da zai dira ko yau ko gobe ko an jima ko jibi bai san yadda zai ma kabarin shi plan ba bai sani ba to kaga an fidda matacce cikin menene rayayye daga matacce vice versa a fidda kuma wanda ya ridda kafiri daga cikin mumini innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ko kuma a fidda mai tauhidi daga jikin mai shirka a fidda mai shirka daga jikin mai tauhidi a fidda dan sunna daga jikin dan bid'a a fidda dan bid'a daga jikin dan sunna a fidda mai kyakkyawan dabi'u kyakkyawan halaye daga dan hayaniya wanda bai da halaye a fidda mutumin kirki salihi na tsatse kaniti ma malan daga jikin dan daba dan sara suka shi kuma can aikin sara ne ya sani ko a fidda ɗan sara suka ɗin daga jikin mai mutumin kirki salihu ana ce ba kai halin ubanka ba wallahi ba kai halin ubanka ba kwalliya ba ta biya sabulu ba albasa ba ta yi ruwa ba ko mini ne na? ba ta yi halin ruwa ba kawai daban ta fito ita haka za ka gani haka za ka gani a fidda mai ilimi profeso wanda ilimin shi har menene daga jikin jahili shi ko abcd bai sani ba komai ai ya ce zo ka kirga mun kudin nan buga mun nawa ne wannan buhunan hada mun mu gani komai bai sani ba amma an fidda profeso Hakanan nan shi ma profeso mai ilimi wanda ilimin shi ya game duniya ya haifi yaro ta kadari ya ki komai sa shi makaranta ya ki ka same shi zero to wannan fidda rayayye daga matacce matacce daga rai malamai sai generalizing nashi sai generalizing nashi a fidda talaka daga jikin mai kuɗi awa an taɓa wa kai waɗannan akwai son taɓa irin wannan wajen eh haka za ka tarar a fidda miloniya biloniya daga cikin mai kuɗi haka Allah yake bai gaji kobo ba a fidda gwamna shugaban ƙasa daga jikin wanda bai masan kamai ba Allah ya bashi shi kuma ya haifi da kaga shi ma ya zama toni abu can yaƙi yaki sai shaye-shaye kawai amma uban shi mai mulki bai gaji kawai ba haka Allah yake waɗannan abubuwa ina fata an gane ko Allah ya ce zalikumullahu Allah kenan haka Allah ya ce ce Allah kenan zalikumullahu mai yin waɗannan abubuwan shine Allah in akwai wani kamar Allah yana challenging duniya ne in akwai wani ya fito in akwai mai yi in ba Allah ba ya fito manzo Allah madaukan yace to fa anna tufakun to ta ina ne hankalinku ke karkata ne ina hankalinku ke zuwa ina kuke kai hankalinku ga mai waɗannan abubuwan kun sake shi a wajen ibada kun je kun kama waɗansu ya ci gaba da bayani ya ce falikul isbahi ni Allah ni ne mai tsaga duhu sai un fidda asuba haske ta ga haske idan gari zai waye to daga cikin duhun nan inji Allah zai tsaga duhun sai un fito da haske sai kaga gari ya waye a gani me hikiman fito da haske daga duhun nan Allah ce ya kaga duk wanda yake bacci ya kaga ya tashi a ce gari ya waye gari ya waye to sai a tafi wajen sana'a da neman abinci kowa ya kama hanyar arzikin shi domin lokacin haske ne kawai manomi zai ga inda zai sara mai tonon rijiya zai ga inda zai tona mai faskare zai ga ga inda zai sara din kaga inda ba a fidda haske daga duhun nan ba zai iya ba ba zai iya ba ba zai iya zuwa ya yi noma ya juya garma da a cikin duhu ba in ji Allah ba zai iya buɗe shaguna ba zai iya tonon rijiya ba zai iya fasa dutse ba ba zai iya komai ba to Allah ce hikiman da yasa na tsaga duhun nan sai na fitar da haske gaba daya sai kowa kaga ya tashi ma malan da an ga hasken nan yayi gari ya waye gari ya waye kowa ya kama hanyar sana'an shi inda zaka tsaya a hanya inda mutane ke fitowa da safe sai kaga bubbugowa ake daga gidaje kuma da zaka kirga haka kirga sama da mutane dubu kowa inda ya fito din nan sana'an shi daban ne zaki sana'an shi daban ne to Allah ne ya fidda wannan sannan kuma ana can cikin hasken sai Allah maɗaukakin sarki sai ya zo ya installing sai ya soka duhu sai a ce duhu a gari abu ya ce dare yayi shi kuma hikiman haka sai Allah ya sanya shi sakanan sai kowa ya je ya zauna a gida yayi yi bacci ya huta wahalan da ya sha da ranan nan wajen gwagwarmayan neman abin rayuwa shi ma da Allah bai kawo duhu ba bai kawo dare ba to da jiki baya hutawa automatically ko dabba da bata da hankali tana ganin hasken nan da aka tsada ya fito sai kaga ta ko dabba ce ta fito daga akulkinta daren nan na yi sai kaga duk inda kaji suke su yi layi kawai sun ta san akulki ba za ka kaɗo su ma ba duk inda tumaki suke za ka ga su yi layi sun ta san inda suke duk wata dabba sai kaga ta ta san raminta idan dare yayi an yi gwagwarmaya sai kaga tsuntsu duk tsuntsu ya dawo shekarsa ya koma ba wani bane yake kada su sun san lokacin hutu ne lokacin bacci ne a wannan lokacin wannan ni'ima ce ya sanya mana period na neman abinci da neman abin rayuwa sai ya sanya mana period wani lokacin da kuma za a zo jiki ya huta a huta a huta can kuma sai a tashi aiki na'am shine Allah yake ce qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykumul layla sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi dhiya'in afala tasma'un qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykumun nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi laylin taskununa fihi afala tubsirun wa min rahmatihi yace ja'ala lakumul layla litasku ja'ala lakum al-laila wan nahara yace ja'ala lakum laila wan nahara litabtagu min fadlihi litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun Allah yace ni Allah da na sanya muku yinin babu dare har abada a yini kawai ake har abada dare ba zai zo ba Allah yace wani Allah ne ya isa banda ni ya kawo muku duhu ya kawo muku daren Allah yace ko ba kwa ji ne haka nan da zan sanya muku daren in an yi daren umbarku a daren har abada babu wayewan gari babu yini kawai babu haske wani Allah ne bayan ni Allah da na haka ya isa ya tsago muku yini ya fito da shi har ku ga haske wani Allah ne Allah ce ba kwa gani ne da idonku can ya ce ba kwa ji da yake da rana ne nan kuma da yake da dare na ce ba kwa gani Allah ce amma saboda rahama ta da tausayina da adalci na na sanya muku yini lokacin neman abinci sannan dare kuma lokacin hutawa ko kwa gode mu ni da na muku haka ku bauta mun ta hanyar ku gode mun ta hanyar bauta ji Allah subhanahu wataala sannan apart from that bayan safe da yamma din nan yini da daren nan sai na sanya muku time shine wa shamsa wal qamara husbanan sai na sanya muku rana da wata husbanan suna kirga muku mintoci su kirga muku awowi su kirga muku seconds su menene tafiyar rana da wata tafiyar rana da wata shine suke ba ku kirge suke ba ku time to mu hadu karfe kaza na asuba mu hadu karfe biyu na rana mu hadu karfe bakwai shine ya baku fitar ranan ne su kuma suke kirga muku time in za ka fita neman abincin akwai wanda karfe bakwai yake farawa yadda aka yi agreement da shi ya je ofis. akwai wanda takwas ne yake farawa karfe uku daidai ya tashi karfe kaza na break time Allah ce su kuma rana da wata hikiman da ya sa na sanya muku su kenan su ba ku time su ba ku hour su ba ku seconds su ba ku minutes su ba ku kaza kaza da su ne kuke sani yanzu an yi closing yanzu ne za a tafi aiki yanzu an kai break yanzu na yi wata ɗaya yanzu an yi tam guda ɗaya yanzu ne lokacin albashi gobe ne 25 mu haɗu za ka ga alat za ka duk amfanin rana da wata da fitowansu kenan in ji Allah zan ɗauki annual lift yau na yi wata kaza kaza kaza zan ɗauki hutu yanzu me ya baka kwanakin har ka kirga ka san yanzu hutu yayi fitowar rana da wata husbanan da su kuke kirge su suke kirge a ce yanzu za a yi rizumin aiki an tafi hutu an gama first semester an gama first term eh wance ta gama idda yau bismillah ina ma neman nan ina mai leka wannan ya fito duka wance za ta gama ta kaba yau wani kaza da rasuwarsa yau wani kaza yau wani kaza duk wannan amfanin rana da wata da fitowansu da tafiyansu su kuma husbanan suna kirga muku time Allah ce zalika wannan aikin taqdirul azizil haki alim ne ni na kaddara shi ni na tsara shi a haka ya ba ku time lokutan sallah lokutan kaza duka ni Allah ni na tsara wannan wanda ya tsara wannan al'azizu mabuwayi ne ga ba da wanda ya fi kowa al'alimu kuma yana abubuwan cikin ilimi da sani in akwai wani allah da yake wannan a fito da shi in ji Allah in babu shi to al'azizul alimu ne yayi su wani iliminsa ya zo ya yi wannan ji Allah subhanahu wa ta'ala saboda tsaban ilimin ka zo ka tsaga dare ka fito da duhu ka fito da yini ka fito da haske in ka isa kai mai ilimi ne zo ka lullube yinin da ake ka kawo dare je ka yi risas in Allah in babu to al azizul alimu ne aikinsa kuma ni ne Allah ni na sifantu da wannan sifofin bayan wannan Allah ce wa huwa allazi Allah nan da ake kiran ku ku bautata masa din nan ku bi shine ja'ala lakumun nujuma ya sanya muku taurari stars taurari su kuma me amfani su ya Allah Allah ce litatadu biha fi zulumatil bardi wal bahr don su rika guiding ɗinku ga dukkan masu tuka jiragen ruwa jiragen ruwa da jiragen sama duka da taurari ne taurari ne suke guiding ɗinsu su gano nan gabas ne can yamma ne can kudu ne can arewa ne da taurari ne ilimin astronomy duk masu tuka jiragen sama ko jiragen ruwa sai ka samu suna da ilimin wannan taurarin saboda za a shiga teku ne ba da ranan ma duhu za ka ga teku in ka je wani gu ballantana kuma a ce ga ƙungurumin ana, ana tsabagen eh, duhu dare ya yi kuma ana kan teku wa yake guiding ɗin jirgin ta ya za a yi su san nan direction ɗin da muke gabas ne nan direction ɗin yamma ne a cikin ungurumin duhu waye zai gane wannan to nan taurarin amfaninsu akwai ilimin da suke guiding ɗin masu tuka suna su. wannan ga masu tuka jirage kenan fil bahari wal barrifa doron ƙasa kuma idan mutum ya tafi ya ɓata ya sha'afa to akwai taurarin da in ya kalle su ya san waɗannan taurarin da'iman ta gabas suke fitowa akwai su akwai ɗansu guda uku da suke jeruwa kullum za ka gansu guda uku a jere in kai la'akari kullum za ka ce waɗannan ta gabas suke suna gaidin ɗin mutane ko ka ɗiɗi eh, makuwa ka ɓata baka san ina ne direction ba ta taurari idan ka duba za ka gane waɗannan da'iman suna fitowa ta gabas ne ko ta yamma ne in ka gane direction ɗaya ka gane sauran directions Allah ce ni nike muku haka Littara masu tuka jiragen sama ta ya za a yi jirgi ya tashi cikin duhu duhu ya keta hazo hazo maga sunan da ma ranan ma akwai akwai duhu in ka shiga sannan kuma ga duhun dare amma masu tuka jiragen na har su gane cewa yanzu mun ta san ma airport na Kano nan da minti kaza har su sadarwa passengers da me yake guiding din su ji Allah subhanahu wataala to ni nayi taurari don duka ku ji dadin rayuwanku hmm? Allah ce qad ayati Allah yace na na bayyana muku ayoyina dalla dalla dalla sala sala sala sala amma ni kaumi ya alamun ga masu ilimi ne za su gane masu ilimi za su gane yanzu masu ilimin astronomy masu ilimin falaki masu ilimin gona yan agri da ake shuka abin nan har a gano in ka hada kwaya da kaza ana aure ma ya, ya fidda wani irin nau'i Allah ce masu ilimin da suke research su ne za su gano cewa lalle in sun shiga wannan fagen za su nuna lalle ne Allah gagarau ne za su san lalle akwai ilimi ilimi ne ya tafiyar da waɗannan sai dai mutum ya tsakuro kawai ɗan kaɗan ya samu ɗan takarda a ce ya zama professor ya rika cin albashi ya rika cin albashi ya zo ya huta ya yi ritaya a rika turo mai gratuity da pension ya yi ta ci ya yi ta ci albarkacin ɗan abu kaɗan cikin ilimi na kawai da ya ɗan gano ya kaga an ɗauke shi wai za a kawo ƙwararru daga ƙasan waje ƙwararru za su zauna ka ga mutum an biya masa dubu ɗari wai a hotel kawai saboda ilimin da Allah ya bashi ɗan haka kawai ya gano yadda ake shuka duk da ilimin nan nashi Allah ce ƙaryen shi ya fasa ƙwaya ya fito da itacin da yake ciki ƙaryen shi inji Allah zai tsakuro ne kawai eh kimiyya ta gano yanzu wato za a iya masara sau biyu a shekara kimiyya ta gano yanzu za a yanka bishiya kaza a hada ta kaza a hada ta yaya ta yi producing yaya ta da test irin kaza amma duka sai da Allah ya fita kwayan ai kai ka zo ka samu abun a sama Ta yago nan ka yago nan aka hada ka ci kai Ka ga wani professor ma mala kai duk dai bai kai ya fito da kwayan ba bai iya kadan kawai Allah ce to masu ilimi suna ganewa jahili kan ai kawai bai ma san waɗannan abubuwa cewa ma wani yana tafiyar da su ba ai ina fata an gane Allah ce to mu aje wannan a gefe mu zo wajen halittanku Allah ce wa huwa allazi ansha'akum ni Allah ni na halicce ku na kago ku na creating ku min nafsin wahidatin daga ƙwayar rai ɗaya kawai shine annabi adam duk wani ɗan adam mutum da ka gani daga jikin annabi adam ya fito matan hawa'un ma ita ma daga jikin shi ta fito shi kuma annabi adam ɗin daga ina ya fito Allah ya ce daga laka laka kile gashi nan to daga nan annabi adam ya fito min nafsin wahidatin daga rai ɗaya kuka fito kaga mutum farisol mature amma daga annabi adam ɗin kaga wannan jan fata gashi nan gashi har gadon baya daga annabi adam kaga wannan baki gashi a dunkule mai kyau a taje shi daga annabi adam ne wannan dogo daga annabi adam ne wannan mace daga annabi adam ne wannan namiji daga annabi adam ne shi kuma asali daga ina daga ƙasa ne yumbu laka aka kwaba aka fito da mu aka fito da shi sannan mutane ko suka fita daga jikin annabi adam ne a single son Allah ya ce min nafsin wahidatin rai guda ɗaya to kasan nan kasan nan da na halicci annabi adam da shi wanda shi ne asalin origin ɗinku ko asalinku ko mutane to kasan nan ita ce fa mustakarrun ita ce na ƙaddara muku rayuwa a samanta in ji Allah a kanta kuke rayuwa da ita aka yi ku asalinku amma kuma a kanta na ajiye ku rayu ku nome ta ku yi noma ku fidda abinci ku rayu ku yi gini a kai ku tsaga hanyoyi ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza kuna ta yawo a kanta muka sanya ta fa mustaqarrun matabbata wajen rayuwa sannan kuma bayan kun mutu fa mustaudaun sai na sanya ƙasar kuma ta zamanto muku menene ta zamanto muku store inda za a je a tona ta abin ne ku can ciki lokacin da kuke raye kuna sama da ita lokacin da kuka mutu ta zamanto store ɗinku a storin ɗinku a cikinta ina fata an gane duka daga wannan ƙasa shi yasa a wata aya Allah ya ce min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra da ita muka halice ku wannan ƙasan a cikin ta zamu mai da ku mu rufa muku asiri ba a so a yi exposing gawa da zarar mutum ya mutu zaka ga an yi sauri an sa mai mayafi an rufe shi gata ne ma ka samu naka wai har ka ji an masa jana'iza ma gata ne da jin daɗi mutum je ka samu wanda ma misali aka kashe ƴan uwansu ba su samu daman mai musu jana'iza je ka ji yanda suke menene yanda suke jin eh, zafi da raɗaɗi. wane ko jana'iza ba mu samu daman yin shi ba ashe ka mutu a binne kama a tona ramin ma a sa ka a kasan a mai da ƙasa a kanka a suturta ka daga idon jama'a shi ma kan shi ni'ima ne ashe ƙasan ma gata ne gare ka da ita aka halicce ka a kanta ka rayu ka ji daɗi da ƙasan ka yanka fuloti ya kaga ka karɓi miliyan 200 wai fuloti na na sayar ƙasan ne ba eh kai na sayi wani fuloti zo ka gan shi kai wannan ya yi kyau wallahi kuma ka sari ƙasan ka mulmula shi kuma ka yi gini ci kai zo ka ga wani gini da aka yi duk ƙasan ne duk ƙasan ne wani wani haka ji an kira shi alhaji wani hamshakin na haka ji mai yashi wai yashi yake sayarwa mai yashi kawai mai kifa haka za ka ji ka ji wani hamshakin nan biloniya haka ji wai mai fulotai mai fulotai fuloti ba ƙasa ba ne na Allah ka zo ka tarar da shi ne ai amma ka gan shi alhaji wani mai fuloti ya haɗu ya zamanto hamshakin miloniya wani fa ai dillali dillalin fulotai ne dillalin gidaje duk arziki ne in ji Allah duk a kanta kuka rayu kuma ta muku gata kasar ku mutu abin ne ku a suturta ku a ciki kuma wa min ha tukhrajun daga daga cikinta za mu fidda ku gobe kiyama domin tsayawa a hisabi in kai sa'a kai da ƙasa shi ke nan in aka je kiyama kai da ƙasa shi ke nan ka gama domin ginin aljanna lu'ulu'u ne diamond ne ginin ba kuma tubali ba ne ba za ka taɓa ganin bulo ɗin yashi ba wannan duk a duniya ka basu da ka shiga aljanna manzo Allah sai ce ginin aljanna dukkan shi diamond ne hada hada shi hada shi din gaba daya wannan shi kuma azurfa ne hadi na tsakani sannan tsakonnin cikin aljanna da kasan cikin aljanna manzo Allah ce lu'lu'u ne gaba daya in ka samu daman shiga nan ka rabu da waɗannan duka kenan an koma rayuwar zinari da diamond da gold da lu'lu'u a cikin aljanna kawai tufan ma haka tufan da zaka sa haka cokalin da zaka ci abu da shi aljanna haka kofin ma haka qawarira min zahabin ko duka kofunan ma min zahabin aniyatun min zahabin kwanuka da me duka karabu yanzu da kore da roba da plastic made in Nigeria made in China made in menene duk ka rabu da shi ya ka gama cin abinci da shi can kaga wai wani yayi research wai ai sharru abu a kofi na roba yana sa kansa sai ka gama ci shekara da shekaru aka gano ba aka ce to Allah ji kan rai kawai in Allah ya kaddara mun kamu ya kamata kafin ka fara cin a gano ne ai amma ka ci abu shekara da shekara hmm? to duk ka sake irin waɗannan to Allah ya ce ni nai wannan waɗansu malamai fa mustaqarruna wa mustawda'un dinnan suka ce bayan Allah ya ce shi ya halicce mu gaba ɗayan ku ku mutane min nafsin wahidatin daga rai guda ɗaya shine annabi Adam to fa mustaqarrun shi kuma adam din aka halice shi da ƙasa to kasance wajen rayuwanku mustauda kuma sai Allah yayi ajiyan ku a cikin tsatson annabi adam shine spinal cord na mutum yanzu haka mutum yana yawo da iya ƴaƴan da Allah ya kaddara zai haifa suna nan a cikin tsatsonsa in ta din yazo kawai sai ya diga daya kawai a mahaifa sai ya fito amma ajiyan ƴaƴan da zai haifa suna cikin menene tsatsonsa Shi ne mustauda shi ne inda ake storin din mutanen kenan sai su rika fitowa one by one ta hanyar tsotso ya kuruju min bayani sulbi wattara'ibi innahu ala raj'ihi laqadir ya fito to ma wadansu suka ce nan ne mustauda din mustauda wajen ajiya kamar mortuary inda ake aje gawaki wajen ajiya to sai Allah ya aje yan adam din a cikin tsatson annabi adam kai kuma da ka zo duniya sai Allah ajiye tsatson ƴaƴan da zaka haifa a cikin menene a cikin spinal cord ɗinka ran da kawai za a yi za a Allah ya kaddara da kawai daga saduwa sai a ɗiga yaro guda ɗaya a mahaifa shikenan kawai sai ya fito amma ajiyan su din suna nan ko ka za ka yanka ta misali yanzu mai kwai haka to zaka ga in tana kwan in ka zo ka tsaga cikinta zaka ga ga wani katon kwai yana dab da fita aka yanka kazar sai ka ga ga series ɗinsu wani na bin wannan wani na bi wani haika ga ɗan siris ɗinsu su ga sunan da in an barka zan duka za su me su abu nan to su ne yawanci irin su magungunan hana haihuwa da ake sha a wai za a yi abu nan to su din suke narkar da waɗannan asalin waɗancan ƴan ƙwayayen haka da suke in siris ɗin nan sai ta narkar da su ya tabar uku kawai Allah alam karo ne likita harare ne ba eh? to haka haka haka zaka tar sai ta narkar da su din ka samu duk masu mu'amala da na maganin bai wuce duka a haihuwan shi haifi 'ya'ya uku ba ko hudu amma asalin na tsatsoncen yanar narkar da su haka risaci ya nuna na abin nan na bangaren waɗannan ahadisai to Allah ya ce qad fassalna ayat mun rarrabe muku ayoyi ga sunan amma fa liqaumin yafqahun ga mutane masu ilimi ga masu son su yi research su yi bincike in ji Allah subhanahu ta'ala su je su binciki yadda ake halittan ɗan adam su gani shi ne ɓangaren su biology su je su bincika za su ga ikon Allah a cikin wannan za su ga ikon Allah wajen halittar ɗan adam ina fata an gane ko waye wannan duka amma lace ban cancanci a bauta mun ba waye wannan duka amma lace ku sake ni ku rike wani can da bai muku ba Allah ce bari ku jima wani ƙarin ni'iman da na muku ci gaba wa huwa allazi nan dai kuma har ila yau da anzala minas sama'i na saukar muku daga sama ma'an ruwa ni ne dai na saukar muku da ruwan da kuke sha kuke hidima da shi ruwan nan da muka saukar da shi in ji Allah daga sama ga abin da muka yi da ruwan fa'akhrajna bihi na ba kulli shay'in muka tsiro da wannan ruwan duk wani irin nau'i na tsiro to da ruwan nan muka fito da shi duk wani tsiro da kake gani wani abin da ake ci da dabbobi ke ci da mutane ke ci gashi nan akhrajna minhu khadiran mun fito da dukkan waɗansu tsirrai in ji Allah ga sunan koraye shar lokacin damina ƙananan tsirrai irin su alayyahu. irin su abin nan su ayayau irin su menene karkashi irin su gasunan kayan miya gasu gasu sannan manya-manyan gasunan gasunan hawa-hawa in ji Allah sannan da ruwan kuma nukhriju minhu habban duk wata kwaya ta tsiro sit, da ruwa muka fito da ita in ji Allah ruwan nan da ya zuba sai kaga ƙwayan masara kawai ta fito da masara ƙwayan gero ta fito da gero gonan gero ba iyaka sai ka kalla in ka zo inda aka ziyafa kwayan shinkafa sai kaga shinkafa iya ganinka kawai hekta hekta hekta in ka zo wajen dawa iya ganinka in ka zo wajen na maiwa iya ganinka in ka zo wajen tamba iya ganinka acca iya ganinka duk wani abu 6 inji Allah ta ɓangaren kwaya kenan sannan wa minan hali. Allah ce ka zo ɓangaren dabino kawai bishiyoyin dabino min tal'iha ka ga ‘ya'yan dabino su kuma ƙinwanu za ka ga irin nonon dabino bunch bunches na dabino kawai He ka gansu ga sunan daniyatun Allah ce bishiyar dabino ma idan muka tashi fito da su akwai wanda muke sanya ta daniyatun kusa da ku dab da ku kawai tsawonta wata bata da tsawo wai sai an hau an hau a'a daniyatun ga sunan dab da ku inji Allah dabinon ma suna nan kala kala kala kala kala in kaje inda dabino yake zaka gansu mutashabihan ne a kamanni ne amma a wajen test mukhtalifan ta'am test din su ya bambanta in ka same su sannan bunches din nonon dabino shi ma Allah ce muka fito da shi muka sauko da shi dab da inda hannun mutane zai taba kawai da ka zo tsinka za yi ga sunan kinwanun daniyatun bunches bunches bunches nono nono nono na dabino daniyatun suna dab da ko babu wahala ka bar bangaren dabino wajen natin ka zo gonaki kuma Allah ce ka je ka duba min a anabin ka je ka duba gonakin inabi grape gonakin inabi inabin na in ka ga dan itacen siriri shi ko ba irin bishiyar mangoro ba ne da ƙato no wani ɗan siriri kamar yaɗuwa yake yi makawai sai kaga an ɗan sanya masa itace yana bi yana bi amma ka zo kaga bunches nonon ina bin kawai ma malam kamar zai zubo ƙasa dab da ku in ji Allah haka kawai za ka yi ka yanke ka cire eh? sannan wa zaitun ka je ɓangaren zaitun zaitun war rumman Allah ce ka je wajen rumman rumani yana nan kaman gwaiba shi ma bishiyoyi ƙanana ƙanana Allah ce dab ku wata bishiyar makafi ta tsawo amma in ka zo ka duba ‘ya'yan da take zubawa dab da kai kawai Allah ce za ka gansu mushtabihan suna kama da juna waɗansu kawai suna kama da juna a ido amma wa gaira mutashabe ba sa kama da juna wajen test waɗansu suna kama da juna a varieties ɗinsu gwaira mutashe waɗansu kuma varieties nasu ma ba sa kama da waɗancan in test da shape da yadda suke ɗin duk ba sa kama da juna in ji Allah sai dai mutum ya yi ta tsinta ya yi ta sha a yi juice ne a yi shi powder ka ɗebo powder ɗin shi ka kasa a ruwa kawai ka ga gashi nan ga bishiyoyi barkake in ji Allah Allah ce waɗannan bishiyoyi masu ƴaƴa ina son lokacin da za su fara ƴaƴan unzuru Allah ce ku zo ku kalli bishiyoyin kallo na basira na ilimi na hankali ku kalli ila samarihi ku kalli ƴaƴan bishiyoyin lokacin da suka fara za su fara yin ƴaƴan na inji Allah sai sun fara wani fure sai ka ga furen yana nan yana nan a fure yana nan a fure sai furen ya kakkaɓe ya zuba can in ka ga ɗan itacen ya faro kaman kaska a manne ku je ku fara duba bishiyoyin lokacin da suke fara ƴaƴan wayan ihi har period ɗin da za su nuna Allah ce ku rika research kuna zo kuna duba su day by day masu ilimi za su gano cewa yanda nake canja su ɗin suna fure suka koma ƴaƴa ƙanana Ya'yan ma suna tafiya suna tafiya har a zo a yi ƙwallo har a zo a yi ƴaƴa ana tafiya ana tafiya har su kai lokacin nukawa har su kai lokacin da za a menene za a fara shansu su inji Allah duk test ɗinsu ɗin nan da shef ɗinsu daban-daban amma Allah ce ruwan sama ne guda ɗaya kai da za ka ɗebo ruwan saman a kofi ka sha zai baka test ɗin ruwa ne amma tsirron da suke ruwan saman ke fito da su ɗin in ka sha ruwan sama ne ya shiga wancan amma ya kaji shi shi test din shi ɗaci ne ruwan sama ne ya shiga wancan ya fito da shi amma ya kaji test din shi zaƙi ne wancan bauri wannan kuma gashi gashi zai baka test daban daban daban daban amma ruwan saman ɗaya ne sannan ƴaƴan mashab din ƴaƴan itacen daban daban daban daban ga suna amma ruwan saman da ya haifar da su din ɗaya ne shi kuma in ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce inna fi zalikum wajen waɗannan abubuwa da nake gaya muku da halittan nan da na yi la'ayatin ayoyi ne amma liƙaumin yu'minun mai imani da Allah wanda ya yadda da Allah musulmi mumini taki shi ne yake yadda cewa Allah ne ke wannan aikin amma mara imani zai ce neco ne kawai zai ce neco ne dole kawai inan shuka ya fito dole mana me dole ya fito kawai ina dole to Allah ce duk irin waɗannan ayoyin wallahi mumunai ne suke amfana da su amma wanda ba mumini ba ne baya taɓa amfana da su kawai ba zai taba amfana ba to da Allah irin wannan ni'imomin da wannan iko da kudura ta halitta da Allah ya ta jero su ya ta jero su ya jero su me ya dace a ƙarshe kai masa na'am godiya da baki shine ka bauta masa shin da ya lissafo waɗannan ne su kafirai sun yadda sun yi accepting sai aya ta gaba ta ce waje alulillahi shuraka'a ina jin aya lokaci ya yi waje alulillahi shuraka'a Allah ya ce maimako su ce kai lalle wannan ya kamata mu ta Allah lalle ya kamata mu bauta masa lalle ya kamata sai suka yi shirka kawai suka ƙara shirka da ayoyin sai suka ƙara dulmu da su kawai wanda yake bari mu karanta wannan eh, ina jin lokaci ya yi ko na ansa tambayi eh Eh, to yanzu za mu ji inda su waɗansu suka yi butulci wa Allah maimako su yi imani su yadda cewa lalle ba wanda ya su tunda ba wanda ya su sai Allah bari mu yi imani da Allah mana a'a sai aka yi butulci sai aka zo aka yi shirka da Allah sai aka nuna waɗansu ne kawai za su bauta wa su ba za su bauta wa Allah da ya musu wannan abubuwan ba wayal kuma Allah ya challenge nasu in akwai wani ya fito ya nuna cewa su yayi su da har ya cancanta a sake ni ne Allah a bauta musu babu amma dan adam sai ya keka shi yaki Allah wani ya rufa mana asiri ya shirye mu na'am amin ya rabbal alamin okay to wannan yace mala assalamu alaikum wa rahmatullah tambaya matafiya daga Katsina zuwa Kaduna suka iso toll gate wato bayan mararraban jos kenan karfe sha biyu daidai da minti arba'in da biyar da niyyar haɗa su ta azahar da la'asar uku daga cikinsu suka haɗa azahar da la'asar raka'a biyu saura biyun suka yi ƙasaru ta azahar kawai yaya sallar waɗannan da suka haɗa a zahar da la'asar take lokacin kuma suna kusa da kaduna sallar su yi. Eh, sallar su yi shi matafiyi an masa ni'ima guda uku zuwa hudu na farko matafi an yadda ya ajiye azumi ma in ya ɗauka kaga sauƙi ne Allah ya masa duk da cewa azumin na farilla ne na wajibi amma a matsayin shi na matafi Allah ya masa wannan saukin ya ajiye ma azumi ni'ima ta biyu da saukin da Allah ya wa matafi ya zaftare dukkan salloli masu raka'a bibbiyu ya mai da su raka'a nawa masu raka'a hurhudu ya mai da su raka'a nawa bibbiyu ina azhar la'asar isha'i Allah ubangi ya masa saukin wannan sannan kuma na uku ni'ima ta uku Allah ya masa sauki ya jawo sallah ta gaba tun lokacin ta bai yi ba yayi ta a lokacin farkon da sallanta ta yi ya jona su kawai yayi yi in wani ya yi majin su kawai ya huta sauran yinin gaba ɗaya a matsayin shi na matafi ko kuma ya tura wannan ta yanzu ya batta sai lokacin ƙarshe matafi an masa wannan sauƙin abu na hudu matafi an masa sauki ya yi shafa akan huffi na tsawon kwana uku da yinin su almasu alal khufai salatata ayyamin bilayalihinna ko yini uku da dararen su duk Allah madaukakin sarki ya masa wannan sauki kuma Allah da ya saukin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sauki ne Allah ya muku faqbalu rukhasahu ku karbi saukin Allah wanda ya isa ne ya maka saukin to ka karba kai appreciating ina fata an gane ko waɗancan da suka ki hadawa to watakila ɗayan biyu ne ko uku wataƙila wata mazhaba yake bi da yakan gani shi mazhaban bata shi ba zai ba zai saba wannan mazhabar ba ko ta malikiya watakila, Allahu ala ko kuma yana gani shi ya za a yi gashi ga Kaduna yayi ko kuma rashin dai dan fadin ilimin haka kawai shine amma wanda suka yi wannan su suka su suka karbi saukin da Allah ya musu din amma wadancan ba za a ce azhar din su bata yi ba yawa in sun dawo gida can aka kira sallah sai su fito su yi la'asar in su a raka'anta ta hudu a raka'a hudu za su yi saboda haka babu wata takala babu wani wani bai yi daidai ba wani yayi daidai kawai shi saukin wanda ne yace shi bai bukata yawa to kaga sai in ya da sai yayi din babu wata matsala Allah ubangi ya mu dace salam malam idan Allah ya bawa mutum karuwa ta haihuwa yaya ake yi zanen suna sunan mauni zane ne ake abunan uku uku kenan ko wani irin zane to a takaice dai Allah ubangi yana bawa mutum da sai a masa hudu ba hudu ba in Allah ya sa ita uwar da ta haifi wannan jaririyar ko jaririn tana da ilimin addini tana zuwa islamiyya tana menene kuma yayin da ta haihu tana cikin hayicinta da hankalinta ita ne ya dace ɗanta na faɗowa ta tashi ta mai hudu ba shi ne kiran sallah ta hannun dama ba wai kwalawa za ta yi ba kaɗan kaɗan za ta kira su malamai suka ce sai a yi ikama ta hannun hagu wannan sannan kuma a mai tahnik idan in akwai dabino a ɗan tauna a ɗan zuba mai ruwan ya ɗan haɗiye a sanya masa wannan dusa-dusan dabino a dada shi da ke an ce manzo Allah ne ma wancan abin ah, sahabin da aka haifa suna gani la ya ta'adda ila gairi waɗansu kuma suna gani ya ta'adda ya keɓanta da sahabin da aka yi ma waɗansu kuma suna gani sunna ce kawai ta annabi sallallahu alaihi wasallam iya yi wa jarirai wannan shine sannan in da kana da suna da za za ka bashi ko za ka bata tuntuni kafin a haife shi mara na hima ce sunan shi wani tun a ranar kai kana iya bayyana sunan ko sunanta wannan shine daga nan kuma idan aka yi mako ɗaya sai a zo a yi wa jaririn nan misali aski shine asalin aƙiƙa da ake faɗa aƙiƙa shine aske gashin yaro jariri sai a mulmula shi a mulmula shi a mulmula gashi bayan nan aske shi a mulmula shi sai a kai masu sai da gold sai su yi wayin din shi su dan auna shi su dan auna shi su ga nauyi gram nawa ya bayar ina fata an gane in ya bayar da gram 1 gram biyu haka ce to nawa ne gram yanzu a kuɗi ya ce eh duk wani abu mai nauyin gram in gold ne kaza ne to kenan da an ce kaza ne sai ya yi sadakan su da nera. gram eh yayi sadaka shi kenan kuma askin nan sunna ce ta manzo Allah yanzu wani zamani da wayewa kuma ya zo ma mata sai a bar yarinya da gashi dum a ki aske shi a ki aske shi asalin ma'anan aqiqa din shine aske gashin ba wai ba bane aske gashin ne aqiqa ina fata an gane ko sai a aske da namiji ne ko na mace duk askewa ya tabbata a sunna a haka ko malamai suka ce askewan nan yakan ba da kan mutum akwai wani abu kamar leda-leda idan ana aske wannan idan aka aske din to wai iska yana kan shiga ta wannan kofofin gashin da aka aske kaga yaro yana samun lafiya Allahu alam wannan bangaren likitoci ne amma an ambace shi a cikin littattafai Wataƙila research na medical abin research ya nuna wannan amma askin nan sunna ne gaskiya ba dabara bane ba hikima bane barin jarirai da gashi tum a ki askewa sam da ba a san da shi a da ba amma yanzu mata ne saboda kakale kakale an dan yi karatu an dan yi wani ana gani yanzu wani wayewa a bar yaro da tili eh kaga kan ya dade bai bai tsiro ba tsake ɗan tsiro kaga nan gefe gefe kan kaman kan zabo an eh addade gashi bai tsiro ba amma can kuma in ya tsiro din he kaga kawai gashi ya rufe ko'ina. to sannan kuma a ranan kuma inda hali sai a yanka rago ga ɗa namiji raguna biyu ga ya mace rago nawa rago ɗaya wannan ya tabbata idan Allah ya yassare kenan a yanka ragon nan mai jego ta ci a dafa abinci babu laifi ka gayyato kai waɗansu abokananka wannan yanka ragon ya nuna walima ce da nuna wa Allah godiya bisa bai wanda ya maka a gayyato abokanai a ci abinci ita kuma iyali ta gayyato iya wanda za ta gayyato ƙawayenta mata su ci abinci taruwan cin abincin da cin wannan naman ba, shi ba ne ake kiran taron sunan da aka haramta taron sunan shine a gayyato a ce akwai raɗin suna a gidan wani da karfe bakwai na safe shi ne a haɗu a gidan gaba ɗaya a zauna a ce a karanta kaza a karanta a karanta kaza a shafa a ce sunan yaro kaza a rarraba goro a ce an je taron suna wannan ne aka hana ba a san da shi ba amma wancan taron cin abinci ne na waliman ni'iman da Allah ya na haihuwa ko manzo Allah sallallahu ce duk wanda aka invite nashi zuwa ga walima ya amsa kuma yana daga cikin haƙƙin musulmi akan dan uwan shi musulmi idan ya gayyace ka bisa wani abin da ya shafe shi na farin ciki ka amsa gayyata har ma in kana azumin nafila in ka ga dama ka ajiye azumin don ka faranta masa ka karya ko da yake ba ma son karya nan sai a ce ka ajiye ka ajiye tunda na nafila ne in kuma kaga dama ka ce masa Allah saka da alheri kai addu'a ka ce inni sa'im ba tare da nuna riya ba a takaicen takaice a wannan akwai tufatul maulud littattafai ga sunan da aka abin nan sai a je a duba ina fata an gane zancen wani birthday kuma in duk shekara in ya zagoye a ce yaro ya kai kaza yaro ya kai kaza duka wannan babu shi a musulunci koi da nasara ne kaga har manyan mutane a social media kai ta nasiha a cikin mutane ba sa dauka kai ta nasiha a cikin mutane ba a dauka yau na cika shekara kaza sai me da ka cika ga mana me kai na amfani a ai shine zaka kalla me kai a duniyar da har kake murna yau ka kai shekara 30 me kai wa society ka na ci gaba Mai kai wa al'umma eh ka gama barna wani ya gama ta'asa yana murna yau ya kai shekara a barna ba to duk irin waɗannan abubuwa na sunna din bai kamata mu muna sakewa muna kama yahuda da nasara din nan kullum fa muna cewa ihdina siratal mustaqim fa kullum fa muna ce siratal lazina an'amta alaihim fa minan nabiyina Siddikina siddiqina was fa kullum muna ce ghairil maghdubi fa alaihim walad kullum muna ce banda tafarkin yahuda da na kiristoci ya Allah banda halayensu banda ɗabi'uwantuwa da ɗabi'unsu ya Allah amma ayyukanmu da actions ɗinmu da hidimominsu duk fa irin nasu sai mun gama mu shigo masallaci mu ce gairil maghdubi alaihim waladdallin sai ka ji amin wani amin din ma za ka ji ma amma da an fita masallaci sai a koma kuma tafarkin maghdubi alaihim waladdallin haba da Allah lima taquluna ma la taf'alu Allah ubangiji ya shirye mu tambaya ta ƙarshe ce malam ga dubu ɗaya fi sabilillahi na masallaci aha a sa mijina da ya rasu a addu'a Allah gafarta masa yarana kuma Allah ubangiji musu albarka to Allah ji kanshi ya gafarta masa kyautata makuncinsa awa Allah gafarta masa dubu ɗan sai a sa a masallaci tunda ba liman aka ba ba wakil masallaci zai je shi zai addu'a amma dubu ɗan ya tafi can shi kuma a wani tambari dai اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك المشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ارحم الراحمين akwai wanda ya kawo qur'anai hudu duk Allah biya musu bukata da wanda ya kawo da wanda bai kawo ba duk Allah biya ma musulmi bukatansa Allah ubangiya mana albarka ya samu gama da duniyar nan labi lafiya wannan ibada da take tafiya kwanaki suna tafiya Allah ubangiya ya sa mun cimma burin mu Allah ya karba mana Allah mana muwafaka Allah ya shirye mu ya shirye matasan musulmin mu da ƴan mata da iyaye gaba daya Allah mana albarka Allah mu gama da duniyar nan labi lafiya Allah ubangiya ya sa aljannan firdausi ita ce makoman mu Allah ya haɗa mu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa mu da sayyidina abubakar ya haɗa mu da sayyidina umar ya haɗa mu da sayyidina uthman ya haɗa mu da ali da manya-manyan sahaban manzon Allah masu albarka mazan su da matan su manyan su da kananan su da uwar mu na Aisha ummul mu'minina wanda bata kasance uwa a gare shi ba to uwayen suna da yawa akwai fa ummuhu hawiya ma akwai su duka anan to Allah ubangiji ya karba mana ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh